al-muharram a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma shine yammaci na goma ga watan biyar wato watan turawa a wannan shekara ta 1998 dan ci gaba da darasin mu na littafin kitabut tauhid yau za mu tashi babu qaulin ta'ala innaka la tahdi man ahbabta باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت akwai wasu baki sun kafin mu fara karatu kun raba littafin an tsari sukan ayar innaka la tahdi man ahabab walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب للوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن ابي اميه وابو جهل فقال له يا عمي قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله فقال له اترغب عن مله عبد المطلب فأعاد عليه النبي فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال يقول فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما مدحنها فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى آخر الآية وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء babin da zamu tashi kai babin faɗin Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin wato abinda wannan babi ya kunta ko zai kunta kamar yadda zamu karanta a ciki nuna cewa shiriya ba ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana hannun Allah ne shi kadai annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da kasancewar sa mafifici cikin halittun Allah wanda Allah ya fi kowa kauna tare da kasancewar sa khalilullah tare da kasancewar sa khatamul anbiya wa imamur rusul amma laisa biyadihi shay'un min al-hidayah babu wani abu na shari'a a hannunsa shari'a tana hannun Allah shi kadai to in ya zanto shari'a tana hannun Allah tana hannun Allah shi kadai wa ke ne tantance abotawa shi Allah din shi kadai wanda babu shirya a hannunsa baya tantance abota wanda ke da shirya a hannunsa shi ke tantance abota masa dukkan waɗannan babuka sharhi ne na la ilaha illallah ƙara fayyace ma'anar la ilaha illallah kamar yadda Allah ke banta da mallakar komai shi kadai to kamar haka ne yake banta a yi mata bauta kuma shi kadai Allah madaukaki yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha innaka lalle kai wanda wannan kafin khitab khitabun lin nabi sallallahu alaihi wa sallam magana ce zuwa ga annabi lallai kai la tahdi man ahbab ba ka iya shiryar da wanda ka so walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah ne ke shiryar da wanda ya ga dama wa huwa a'lamu kuma Allah shi ne mafi sani dangane da shiryayyu an bayyana ku to idan an ce shiriya ta kasu kashi biyu akwai hidayatu bayan akwai hidayatu tawfiq hidayatu bayan shiriya da ma'anar bayani hidayatu tawfiq shiriya da ma'anar datar da bawa akan ya ta barki madadin wannan su ne ma'anoni biyu na shiriya ubangiji ta ala ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala din kullihi wa law kariha mushrikun Allah shi ya turo annabi da shari'a to ita wannan shari'a din wato shari'a biyu ce ko dai ta zanto shari'a ta bayani ko ta zanto shari'a ta datar da bawa da sa masa gamdakatar ya zanto kan tafarki madadi. shiriya ta bayani wannan Allah ya dora wa annabi nauyin yayi bayani amma idan yi bayanin ya gama shi aikin ya kare daga nan shiriya ta gam da fitar ba ta hannun annabi tana hannun Allah ne shi to anan da Allah ya ce innaka la tahdi man ahbab ba ka iya shiryar da wanda ka so wata irin shiriya yake nufi ta bayani ko ta gam da fitar ta gam da katar hidayatul tawfiq ita ce Allah ya korewa annabi amma hidayatul bayan Allah bai korewa annabi an gane ku a can a ƙarshen wato suratu sura ubangiji ta ala ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim mahallu shahid da Allah ya ce wa innaka latahdi lalle kai tabbas kana shiryatuwa ila siratul mustaqim zuwa tafarki madaidaici Allah ya ce da annabi lalle kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور to anan kuma yace innaka la tahdi san yace innaka la tahdi inda a ce shiriyar iri ɗaya ce sai zanto akwai tufka da walwala tsakanin ayoyin biyu amma in shiriyar daban-daban ce shiriyar da aka tabbatar masa a can ita ce shiriya ta bayani shiriyar da aka kore masa a nan aka ce ba ta hannunsa ita ce shiriya ta mai. ta hidaya ta hidaya ta ta daga wannan a hannun Allah ta annabi kawai aikin sa yayi bayani ma ala rasuli illa bala abin da ke kan manzo shine iyar da manzanci amma shiriyar da mutane su karbi shiriya a wannan a hannun Allah kada yake laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha fa zakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaytir to Allah ya kore wa annabi shiriya ta dan bata karshe dai shiriya ta bayani shiriya ta bayani wannan annabi na yi haka duk mai wa'azi yana da dama yin shiriya ta bayani in ya bi tafarkin annabawa shine yawa mutane tallar addinin musulunci bisa ga dalilai na shari'a bisa ga dalilai na qala Allahu qala rasulullahi wannan shiriya ce amma gam da kadar kuma to yana hannun Allah ne dan haka Allah ce fa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda fa akhadathhum sa'iqatu al-'adhab al-huni bi bima kanu yaktubun wa amma samudu fa hum amma kabilar samudawa mai shiryar da su wata iri shirye kenan ta bayani shiriyar bayani ba ban da kitar domin kuwa samudawa an halakar da su kazzabat samudu wa adu bil qariya amma samudu fa uhliku a sai shiriyar da Allah ke a nan shiriya ta me ta bayani ta kan harshen manzon su annabi sallallahu alaihi wasallam fa hadainahum mun shiriyar da su shiriya ta bayani ma'ana bayyana lahum subul hidayah bayyana lahum fariqal huda min fariqid dalalah me ya faru habbul ama ala al-huda sai suka zaɓi makanta bisa da Ga shi an nuna musu hujja amma suka yarda da ita ba dan manzo ya kasa wajen ba su dalili ba sai dan kawai sun zaɓa ma kansu zama cikin bata me ya faru natija fa musa sa'iqatul azab al-huni makani ina fatan kun fahimta da wannan bayani innaka la tahdi man ahbabta lalle kai ka siriyar da wanda ka so to wannan kamar yadda zai zo nan gaba ayar ta sauka ne kan Abu Talib to Allah ya ce da annabi lalle ka siriyar da wanda ka so Abu Talib ne ne matsayinsa musulmi ne ko kafiri kafiri kuma kaunarsa ake ko kinsa ake to amma kuma Allah ya ce innaka la tahdi wannan yana annabi na sanwa ga su ba a so a so kafirai kafirai ba a san su na ga shi Allah ya tabbatar annabi na san wa Abu Talib su ya kenan to ne sai suke cewa shiriya anan ba wai Abu Talib din ne ake so ba ahbabta fi'il ne da fa'il menene mafulan bihi mansub din innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu wato ba ka iya shiryar da wanda ka so shiryarsa wato ba ya so zafin abu talib bane ya so shiryarwa abu talib ina ba da kun fahimta shi ke zai zanto a ji annawa mai so kafin wato mabolan bihi annan zai zanto an shafi shi innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu ko ya zanto ma'anarsa لا تهدي من أحببته محبة طبيعية لا محبة شرعية تكتي سوء الطبيعة النبي يا أبو طالب أما بسوء شريعة با so na ɗabi'a shine so na ba, ka ƙaunace shi a cikin zuciya dan dangantakar jini da ke tsakanin ku dan sana'ar ku iri ɗaya dan makwabtan juna ne ko dan yan gari ɗaya amma irin wannan so na ɗabi'a lokacin da ya ci karo da so na shari'a sai na ɗabi'a ya tashi daga ma'ana duk irin san da kake yawa mutum kin so na ɗabi'a ne wannan baya sa ainihin wato ka fifita shi akan dan uwanka wa musulmi ba zai yiwu ba baya sa wato ainihin ka fifita shi akan dan uwanka musulmi da kowane irin hali wannan a ɗabi'ance so ya zo minti dai minti biyu da dan uwana ne kaza ne suka ci irin wannan babu laifi amma mahabba shar'iyya shine ba za a yi wa kafiri ba mahabba shar'iyya kuma shine ya kasance ko da yaushe kana tare da shi mahabba allati taqtadi nusrata wato irin kawunan da take hukuntar da taimakon sa cikin dukkan al'amuransa to shine wannan aka ce annabi bai wa Abu Talib irin wannan ba so na dabi'a kawai ya masa amma takadirin farko ya fi abin la tahdi man ahbabta hidayata wannan takadirin na farko ya fi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin wannan tana cikin ayoyin suratul kasa. an gane ko daga nan sai mala yace me wa sahihi an ibn al an abihi wa sahihi idan sun ce fi sahihi suna nufin ya tabbata cikin bukhari amma wannan hadisi da bukhari da sun an ibn an hadisi daga ibn musayyib an gane Shi shine sa'id ibn al-musayyib wanda yana cikin fuqaha sab'a manyan malaman fiqh cikin cikin tabi'ai a garin Madina shine Ali ibn al-Madini ke cewa tunda Allah ya halicce ni ban ga mutumin da Allah ya bashi lawan ilimi ba irin sa'id ibn al-musayyib inda a cikin tabi'ai ne yake ban ga kwatankwacin sa ba cikin tsare kun kenan an karbo hadisi daga sa'id ibn al-musayyib an abihi shi kuma ya karbo daga babansa shine al-musayyib ibn hasan ibn abi wahab al-qurashi al-makhzumi wanda yake sahabi ne kun gane ko kala shi babansa sa din yace lamma hadarat aba talib lil wafat lamma hadarat aba talib lil wafat da mutuwa ta zoma abu wato abu talib sai zanto shine mafa'ulun muqaddam ko al kuma shine fa'ilun mu'akhkhar yayin da mutuwa ta zo wa wato ainihin abu talib ja'ahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsara da abin tabbata gare shi yazo wajen sa yazo wajen Abu Talib wa indahu Abdullah ibn Abi Umayya a wurin Abu Talib akwai Abdullahi bin Abi Umayya wa Abu da kuma Abu Jahal fa sai annabi yace da shi ya ammi wato ne to an shafe ya din da haka sai aka tabbatar masa da kasra bisa ga ana kaddara ya din duk da mutum baya ganin ta ya ammi yace ya kai baffa na ya halatta ka sai ya ammi ka tabbatar da ya ya halatta ka sai ya ammi ba tare da ya ba kamar wajen ya abi ya abi duk ya halatta wannan alarabci yace da shi ya kai baffa na qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalimatan kalma daya wato sai zanto kalimatan a nan gurin badal ne na la ilaha illallah domin kul wato fi'il al-amr ne fa'iluhu damirun mustatirun wujuban ko jawazan wujuban taqdiruhu anta domin dukkan inda fi'il al-amr yake al-ma'mur bihi al-wahid al-muzakkar fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta qul anta la ilaha illallah sai zanto kalmar la ilaha illallah ita ce maf'ulun bihi mansub to kalimatan anan sai zanto badal ne na la ilaha illallah da haka sai zanto da nasaba kalimatan ma'ana kul kalimatan ma hiya hadhihi al-kalimatu la ilaha illallah ma hiya la ilaha illallah hiya hadhihi al-kalimah قل لا إله إلا الله كفت لا إله إلا الله كلمة كلمة أحاج لك بها عند الله أحاج لك بها عند الله وأحاج لك بها عند الله وأنا أحاج da yawa jimin zamma ko a hajja wato da yawa zamma da ya basa jimin fataha kenan idan ya zanto bil fataha sai zanto fi'li mudari anan majzum ne sai zanto jawabu talab domin kul wannan talab ne sai zanto a hajja majzumin li'annahu jawabu talab sai zanto fi'li mudari majzumin ne bil fataha saboda mudaf ne qul la ilaha illallah ahajju laka biha inda Allah ka faɗi illallah wata kalma da zan tsaya ma da ita a wurin Allah to menene ahajju laka shine suka ce ma'anarta in kafa maka hujja da ita a wurin Allah sai zanto min al bi ma'ana hujja sai in zanto mai yin bayanin hujja a wurin Allah da cewa lalle ka faɗi kalmar shahada da za ta tsira da kai wadan suka ce a min al-mahajati wato jayayya kenan ma'ana sai in tsaya gaban Allah in zame ma lauya in bai ka faɗe ta to ni zan yi aiki da zahiri gobe kiyama ko Allah ya ce zai maka azaba sai ce a a ka faɗi la ilaha illallah cikin malonin guda biyu wanne ya fi dacewa na farko <laughs> ko wanne malamai sun faɗa amma na farkon ya fi dacewa cikin malonin ma'ana in zanto mai bayanin hujja dan waye zai yi da dariya da in zanto mai yin bayanin hujja gare ka gaban Allah gobe kiyama wannan shine daidai fa qala lahu sai Abu Jahal da Abdullahi ibn Abi Umayya suka ce da shi Abu Talib suka ce atarghabu an millati Abdul Muttalib shi yanzu kana kwadayin barin addinin Abdul Muttalib yanzu kana kyamatar addinin wato ainihin babanka abdul mutalib wato suka tuna masa addinin iyaye da kakanni yanzu zaka bar addinin iyaye da kakanni yanzu zaka yi tawaye kenan ba ada alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya sake cewa da shi ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha inda Allah fa'ada su kuma sai suka sake maimaita kalmar su a targhabu an millati abdul muttalib su suna fadar nasu annabi na fadar nasu wato gogol mai kenan bainal haqqi wal batil kullum haka ake yi kai kana son ka fada gaskiya wani na son dole sai ya fada ƙarya tun asalin duniya haka take kuma haka za ta tafiya lokacin da ka kama gaskiya kake kada mata kararrawa lokacin wani ƙarya kuma ya kama kake kada mata kararrawa فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب فكان آخر ما قال sai kasance karshen abin da ya faɗa shine huwa ala millati abdul muttalib yana kan addinin abdul muttalib shine ibnu hajar yace wannan dabara sai ta marwayacin hadisi shine al ai abin da zai faɗa shi Abu Talib cewa zai ana alamin millati abu Muttalib amma shi marwayin hadisin baya so ya ce ana kai dan kare zanto ko yaya ma'anar ta gabe ko ta fuskar kawo labari sai ce magana akhir ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib shine suka ce karkashin wannan akwai kokarin ne sarka barna suke da suke komai yar kankanuwarta ko ba da labarin ta ma sai in ya zama larura kuma a wajen laruran ka yi ƙoƙari ka tantance canja kalmomin kan su zanto kai ne gaba fa kana akhiru ma kana huwa ala millati abdul muttalib karshen abin da ya faɗa ke shi yana kan addinin abdul muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah yaki ya faɗi la ilaha illallah an gane ko fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yace la astaghfiranna laka ma lam unha la astaghfiranna laka lalle zan yi maka istighfari zan roka maka gafara ma lam unha anka matukar ba hana ni ba wato annabi ya ta alwaji cewa zai wa abdul mutalib istighfari ya roka masa gafara sai fa in an hana shi fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ma kana bai dace ba ga annabi wal amanu da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikeen gafara ga waɗanda suke masu shirka walau kanu uli qurba ko da sun zanto na kusa ma bayan abu ya bayyana su a cewa su suna cikin ma'abu ma'abuta jahim ma'abuta wuta dan kasancewa sun mutu akan wa anzalallahu fi abi talib sai kuma Allah ya saukar dangane da lamarin Abu Talib yace da annabi innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin yace da annabi kai ba za ka iya shirye da wanda ka so ba shirya ta ga munkasa ne ya karɓi musulunci walakin Allah ya haji man ya sha to dai Allah shine ke shirye da wanda ya so wato shirya ta ga munkasa ko a nan bil muhtadin ma'ana ta irin wa'azin da annabi wa Abu Talib ga shi Abu Talib bai karɓi shirya ba to wannan hadisin wanda yake cikin Bukhari da Muslim wajen inganci tamfar rana lokacin azhar shi ke nuna wato ainihin Abu Talib da mutukan musulunci ba ayar kuma da hadisin duk suna tarayya akan wannan bayani an fahimta ko da haka duk wani abu da aka ruwaito a cikin waɗansu littattafan tarihi ko waɗansu hadisai da aka jingina ma annabi cewa abu talib ya musulunta ko an rayar da shi ya yi kalmar shahada ko kaza ko kaza da waɗansu littattafai da yan suke rubutawa da waɗansu zubaye suke rubutawa kan cewa Abu Talib ya mutu duk kare ne marasa marasa asali ma anzalallahu biha min sultan domin wannan hadisi yana nan cikin Bukhari yana nan cikin Muslim kuma Imam Bukhari ya rarraba shi a babu daban-daban a cikin wato ainihin abin dinsa ya kawo shi a babul janaiz ya yi masa babu da cewa babin fadin kafiri la ilaha illallah idan ya zo mutuwa ki za ta amfani shi kuma za ta amfani shi ba in ya faɗa za ta amfani shi za ta amfani shi dalili da annabi ya san ba za ta amfani da mai yanayin tallata gare ki da ba zai tallata ba gare ya cire ki daga nan ya kai ki kitabu tafsir wajen ma kana lin nabi wallazi da amanu an yastaghfiru lil mushrikina ya cire ki daga nan ya kai ki babuka daban-daban hadisin yana nan cikin bukhari kuma ga cikin muslim ina fatan kun fahimta to idan ya zanto duk irin gwagwarmayar da annabi ya da Abu Talib bisa ga Abu Talib ya musulunta ko bai musulunta ba wannan na nuna shari'a ba ta hannun annabi kenan tana hannun wa tana hannun Allah da tana hannun annabi da annabi ya masa wannan abu to tunda ko shari'a tana hannun Allah shi kadai duk wannan dalilai ne kan cewa Allah ne kadai kan tantance a masa Allah kadai ake roka lokacin da ake neman mata bukata in ana neman kariya a wajen su za a nemi kariya in ana neman alkhairi a su za a nemi alkhairi din shi yake da komai wa in min shay'in illa inda indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadrin ma'lum Allah ce babu wani abu kaji ko wani abu ko menene ba wani abu arziki ne mulki ne babu wani abu ya'ya ne ko menene kake da shi na bukata Allah ce illa indana khaza'inu ba sai taskarta tana wurin mu tana wurin Allah shi kadai yace wa ma nunzilu ko ba ma saukar da shi mu raba shi mu bayar da shi ga wanda muka dama illa bi qadarin ma'lum sai gurgudan abin da muka so ruwan saman da bai sauka yau gurgudan abin da Allah so daga cikin fuskar ne sauka ba dugo ɗaya da zai karu bisa ga abin da Allah ya ba dugo ɗaya da zai rabu bisa ga abin da Allah ya zartar komai baya sauka illa bi qadarin ma'lum to wannan na nuna Allah ke mai tsofai kin suke mutum bai kenan duka ɗaya wa da sabon sawa annabawa da mala'iku da salihan bayi waɗannan duk bayansa ne su ba su mallakar komai su ma ababen mallaka ne a wurin shi Allah ina fata an fahimta to mu sake koma cikin hadisin da akwai akwai sauran ababai wa fi sahihi an ibn al-masih bi abi qala lamma hadarat aba talib min al-wafat ja'ahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa indahu abdullah ibn abi umayya wa abu jahl fa qala lahu ya ammi qul la ilaha illa allah kalimatan ahajju laka biha inda allah annabi yake da shi ka ce la ilaha illallah kalmar da zan zan yi maka hujja da ita in yi bayanin ta a matsayin hujja ka gobe a wurin Allah kai ba sai ka ce kawai ba in ya ka faɗa ni zan faɗa cewa ka ce to yanzu a nan gurin gashi annabi na neman tubar Abu Talib kafin Abu Talib sai da mutuwa kuma ubangiji ta ala ce wa laysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyiati حتى إذا حضر أهدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك عاتبنا لهم عذابا أليما باب توبة تنصب إن جاء الله يتي توبة للذين يعملون السيئات قول أن ذكي أيك مبنيا أيك حتى إذا حضر أهدهم الموت سكت توبة حتى إذا مدوا تزوم قال إني تبت الآن تبت إني تبت wannan tubar babu ta walal ladina yamutuna hum kuffar sanan babu tuba ga waɗanda suka mutu suna kafirai ulaika atadna lahum azabun alim to can wurin yace hatta idza hadara ahadahum al-maut nan kuma yace lamma hadara aba talib lil wafat kowanne can an ce in dai mutuwa ta zo ko ka ce abin nan ka ce in ni tumbul an ba za ka karba ba babban hujja anan gurin da Fir'auna ya faɗa ko ba ka ba hatta idza adraka al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin har sai da ga ruwa ya dulme yadda shi sai ce yanzu dai kan nayi imani amantu nayi imani annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il lalle babu wani abin bauta sai wanda banu isra'ila suka yi imani da shi wa anna minal muslimin kuma ni ma ina cikin musulmai inji fir'auna kenan duk barnar sa fa sai Allah ce da shi al'ana yanzu kenan wa kada sai ta kablu bayan ka saba da wa kunta min al-mufsidin kasance cikin yanzu kuma za yi ba za ka ba domin hamzatul istikar cikin gurin Ah, wato wato istifham ne inkari ana inkarin karban tuban cewa ba za a karba فاليوم نجزيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن an من الناس عن آياتنا لغافلون yau za mu samar da gangan jikinka don ka zama aya ga wanda zai biyo bayanka sannan ka huhu da hu akan ruwa ka gudu bayan da ka yi takama ka ce an rabu kuma la'ala bayan da ka ce fa awqid li ya hamanu ala sini fa sarhan la alli attali musa wa inni la azunnuhu min al-kadhibin bayan ka ce ma alamtu bayan duk ka faɗa ka faɗa yau ga ka akan ruwa dan zama aya ga wanda zai biyo bayan ka to ga fir'auna ya faɗi la ilaha ya faɗi kalmar shahada ya ce shi musulmi ne amma ba karɓa ba saboda me saboda mutuwa ta riga ta zo masa wannan aya daidai da aya surutun nisa kenan hatta idza hadara laysa tawbatu allazina amanu sayyi'at hatta idza hadara ahadahum al-maut wato ba a karɓan tuba ga wanda bai tuba da mutuwa to menene bambanci tsakanin tuban da ta zo mutum ya mutuwa ta zo mutum yace zai tuba ce ba za ka karba ba da kuma ga mutuwa ta zo a kurbalin kuma annabi na masa kallakar da shahada yanzu idan annabi ya san ba za ta amfani shi ba zai masa talata ba zai yi ba to shine sai suke ba da ansa iri biyu ansa farko sai su ce haza khassun bin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ga abi talib ke bantaccen hukunci ne da ya shafi annabi kadai kuma dangane da kiran abu talib kadai in ban da shi dukkan kowa zai tsaya ne kan surutun nisa'i amma dangane da Abu Talib kadai kuma annabi kadai ya kiraye shi wannan an ba da dama a lokacin da ya ce la ilaha illa kuntu da ta amfani an fahimta ku sai zan zo khususiyya ne nawa na annabi ya kiraye wa kadai Abu Talib an fahimta ku akwai wanda suka bada wannan ansar da wannan wata ansar kuma wadda ba wannan ba sai su ce a'a habara ahadahum al-maut a can wurin mutuwar ta riga ta zo wato har kusan an zaro rai saura ka dana dauke shi kenan amma lamma hadara aba talib bin al-wafat annabi ne suka ce ai alamatul maut alamun mutuwar ne suka zo amma ba su ta zo ba ya kwanta jiyar ne annabi zai na masa wa'azi amma tab da mutuwar ba a kai wannan marhalan ba da an kai tab wannan da annabi ba ina fadan kun duk wannan dai ana fadan waɗannan an so shine ba dan komai ba dan kar wannan hadisi wani mai karamin fahimta ya karanta shi ce ya fitar da ni da wannan aya ta cikin suratul nisa idan ya so ya rufe hadisin ko ya rufe ayar kamar yadda waɗansu daga cikin bid'a suke an fahimta ku yace kul la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah ahaddu laka biha illallah su kuma suka ce a targaba a millati abdul muttalib yanzu aka fara addinin abdul muttalib suka ce wannan dalili ne bisa ga cewa bai kamata ba mutum yayi abokanai mutanen banza yanzu daga cikin waɗanda suka taimaka suka zama sababi na tabewar abu talib su ne zuwa abu jahal da wani abdullahi na biyu mai. da sun zanto mutanen kirki da Allah kalba kaga su suka tunatar da shi hamiyatul jahiliya su suka tunatar da shi bin addini yayi da kai da a lokacin nan raɗin mutuwa ya mantar da shi da bin iyaye da kakanni kuma aka zo aka yi masa dallar tauhidi da sai ka amma tun da ba mutanen ba ne ba kaga sun suka dulmiyar da shi ina ba ta an bayyana wato shi sa kowa ya kamata zike nan mutum idan zai aboki ya aboki na gani wanda zai taimaka maka wajen bin Allah wanda zai taimaka maka wajen riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum zai auri mata sai auri mata ta gari ba wanda tafi kowa kyau ba in ko in ko za ta samu miji kuma sai kuma ta nemi miji na gari ba wanda ya kowa kuɗi ba saboda su ake a gudu tare kuma a tsira tare da an fahimta ko dan annabi ya buga misali aljalisu salih wal jalisu su abokin zama na gari da abokin zama wanda ba na gari ba sai ce ka hamilil miski wa nafikhil kir misalin su guda biyu abokin zama na gari tamfar mai sayar da turare ne wanda ke dauke da turare annan zan zai ce in ma dai ya ba ka kyauta shi mai sayar da turare in ma dai kuma ka saya in ma kuma ko bai ba ka kyauta ba ko ka saya ba zama da shi sai ka rinka jini ba yanda za a yi ka bai da abokin zama na gari imma dai kana aikin barna ya faɗakar da kai ka daina imma kana aikin alkhairi ya ƙara ma kaimi kan aikin alkhairi an gane ko to wannan haka abokin zama na gari ke gudun mutum yace amma shi abokin zama wanda ba na gari ba shine yace kanafikhil kir wato kamar mai bu mai bu zuga zugi ne a makera wanda yake busa abin nan na makera na zuga zugi nan da yake na makera yace in ma dai ya kasance ya kona ka in ma ya fada ma gora in ma kuma ka rinka jin wari tare da shi shi yasa a shagon tela za ga abokanan hira a wajen mai balan za ka samu abokanan hira amma a makera ba shi kada za a bi cikin sukar ba shi kada yanzu da biyu waye zai zauna ko mutum ya kai kuda na sa ko sa ko me zai ajiye ne yadda zai sama ba iya zama wajen saboda kar zan wuta ya tafi shi kar a toka ta da shi kar wari na makera sun da dame shi dan saboda haka sai bar haka annabi buga misali to haka ake son ko da lokacin mutum ya zanto duk wani abokinka wanda in an nema ka an rasa za a ce a ku tambayi wani aiki ne sai inda yake to wannan wani ya zanto mutum ne na gari ya zanto salihin bawa ne ya zanto ka gina mu'amala tsakanin da shi don salaharsa ba don wata maslaha ta duniya tsakaninka da shi ba amma akwai abokanai waɗanda suke gama garin abokanai a ce wani abokin ka ne wani abokin ka ne kila kuyi sati biyu ba da kun kuna gari kuyi sati uku ba kwadu ba wannan ko na banza ne yar haɗuwar sama sama za ta sa ku haɗu dan masa wa'azi an kwana bi ba haɗu ba ka je ka ga da gidan ka masa waje amma duk wanda za a ce in an neme ka an rasa a tambayewa ne to ya kamata ya zo tona gari ne ba dan barasa bane ba ba dan kowa nayin bane ba kwalawa bane ba mutuwan banza bane ba kaza bane kowa in zai gina wannan ka'idar sai mu taba ya zanto tsaftatacce sai gaba ɗaya al'umma ta gyaru wanda duk ya san in ba na gari bane zai rasa abokanai to wannan jin takaicin zai sa ya dawo shi ma ya ce bari zai zama na garin ko dan ya samu abokanai an fahimta ko ana na sai ya dore tun yana yin abin da ya zama abokanai kuma sai abin ya zama sa sai ya mayar da abin addinin sa yi kokari ya zama na din eh فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد فكان آخر ما قال هو على عبد المطلب يقول لا الله wato karshen abin da ya faɗa yake shi lakin addini iyaye da kai wannan ke nuna mana daga cikin abin da ke jawo dan adam tafewa akwai kare martaba iyaye da kai ta abin da ake so ka gane kare martabarwa addinin musulunci idan iyaye da kakanni sun zama musulmi ka ka kare martabar su gaba ɗaya lokacin da su kare addini ka kare martabar su gaba ɗaya idan ba su zama musulmai ba ko ba su zanto kan musulunci zan zaba kare martabar su baya da wani kima ka abin da ake so ka kare kare martabar abin nan wannan babbar hujjar duk wani annabi da ya da ya gurbar da mutanen sa abin da suka ce shi wajen ba shi ansa wajen kin abin da zo da shi cewa su suna bi iyaye da kakanni wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun haka Allah ce ba mu taba tura wani annabi kafin ka ba ce sai mutanen su sun ce da shi inna wajadna aba'ana ala mu dai muna nan mun sami iyayen mu kan wani tsari na addini kafin dama ta zo wa inna ala asarihim muqtadun ko mu muna bin baya kan da suka bi bayan da za a yi mutunci to wannan shi ke dan adam barna duk annabawan da suka wuce kiran ansar da mutanen suka ba su kenan dan sunna bayan nan saboda haka bai dace ba a ce da kai Allah ya ce annabi ya ce kace to kuma abin da muka sani yayi da madaka da ba kai ba ko bai dace ba a ce ma Allah ya ce annabi ya ce ka yadda sai wani ya ke wayo yake yanzu kana nufin babanka da mutuwa ne fatacce ne kenan kasa akwai yan bid'a suna irin wannan yanzu kana nufin babanka fatacce ne ai shi bai taɓa yanka kaza ba ai shi babanka are mutum bai taɓa sai da gemu ba yanzu kai kuma haka zaka yi ai shi kakanka kaza ai to wannan duk hujja ce ta yan bid'a kuma sun gado da ne kuma tun daga wajen wadansu wanda ba yi ba shi yasa ko duniyar turai abinda suka yi wa laraba suka halakar da su suna musu su larabci ne kawai ba da wasu alaka da addini kuma da wannan suka halakar da mutanen masra suka ce ku ne kuke da wata hazara kuke da wani civilization tun kafin zuwa musulunci da shekaru dubu uku ko dubu hudu ga shi irin wannan manyan um, um, um, abin da kakannin ku na asali musrawan asali suka gina irin pyramid din nan suka yi da na zuwa tutun nan wanda tun kafin musulunci zo dama an san da ku ba wai musulunci ne zai zo ba ku martaba ba ku kare martaba iyayen ku yakin ku musulunci da aka aka gina mutane Egypt a saukar da su ga su musulmai ne a baka kuma addinin kasar a addinin musulunci amma ba ruwan musulunci idan kana yawo a birnin alkahira ba bambanci da Lagos wajen tsirai wasu tsere idan ka gani ma sai ka tabbatar ta bi Lagos a birnin alkahira to duk wannan ana gobarar na tana musu ne iyaye da kakanni iyaye da kakanni iyaye da kakanni da haka bai dace mutum ka kauce da wannan ba wa ba an ya kula la ilaha illallah yake faɗin la ilaha illallah to a nan gurin fikihun mas'ala yake na tauhidi ya ki ya faɗi la ilaha illallah saboda me saboda faɗin abaka ne yake da wahala ah. Ah. amma saboda ya san ma'anarsa ya san idan ka ce la ilaha illallah ma'ananta shine mai yin tawaye ga dukkan wani dangin abin bauta sai wa sai Allah shi fadin bakadin ba shine ba gararin yin tawaye ga dukkan abin bauta to shi yasa su kafiran da sun kila ilaha illallah suna cike da sanin ma'anar mai takaranta su kamar yadda musulmai na farko sun faɗi la ilaha illallah suna masu cike da ma'anar da abin da ta fusa tamaman kishiyar halin da ake ciki a yau tsakanin galibin waɗansu musulmai da kuma mafi yawan kafirai wanda sun ki faɗin la ilaha illallah saboda sun da a nata kafiran yau kamar da kuma da yawa daga cikin musulmai kuma sun faɗe ta su kuma sun a ma'anarta shi yasa da yawa musulmai suna faɗin la ilaha illallah kuma suna mai suna yin shirka suna yin abin da ke warware tafi da yamma fadin ta da baka ba ne ba lizuntuwa da abin da kuke nufi idan kace la ilaha illallah yana nufin kowane yana ma bukatar sallama wa Allah sai shi kadai duk wani nau'i na bauta haƙƙin sa ne shi kadai baka roƙon kowa sai shi baka neman taimakon kowa sai shi baka dogaro sai a kansa arziki kake so Allah so kace a kare ka daga wata barna haka kuma dai Allah zaka nemi ya kare ka daga dukkan wani abin da yake maka barazana haihuwa kake roƙa Allah kake ko me kake so Allah kake to da yawa wannan haƙoƙin na neman haihuwa na neman arziki na neman mulki da yawa daga cikin musulmai sun kwace daga hannun ubangiji sun baiwa waɗansu bayi daga cikin bayan ubangiji bayin nan salihai kamar waliyai kenan ko salihai kamar annabawa kenan ko kuma kamar mala'iku waɗansu ma ƙasa da haka sai suka bai wani bangare na aljanu waɗansu ma ƙasa da haka suka ba wani sashi na gama garin yan adam waɗanda suke kwatankwacin su su nema su ke aujin su ko su nema wannan aujin su ta yayin ta wannan haƙƙin na Allah shi to kaga su kafirin da sun faɗi la ilaha illallah ba wai dan harfan ba sun san me take nufi sun san in sun faɗe ta kenan su rushe kuma kansu ai ba annau bai taba ce musu cewa ku rushe kuma kanku ku kare da yasu ba abin da ke cewa ku ce la ilaha illallah ya san in sun faɗi wannan gunkin yayi ne ya rushe shi da kai su ma sun san in sun faɗa gunkin ya rushe daga nan ko ba za a sake ganin da gunki ba dan in aka in ka bade ta kuma a ganka da gunki ya zama tuka da warware ke su sun san wannan shi yasa ka karanta ayoyin alqur'ani ne girma musamman suratul sa qalu innakum kuntum ta'tuna na almin qalu bal lam takunu mu'minin sai ka eh wa ma kana la alaykum min sultanin bal kuntum qauman taqin فحق علينا قدر ربنا إنا لذاكون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم وتمبيا دوتا لزغبي يومئذ في العذاب مشتركون dukkanin su a ranar suna cikin azaba suna tare da juna fa innahum yawma idhin fil azabi mustarikun sai Allah sai inna kadhalika naf'alu bil mujrimin haka muke aikatawa da mutanen sai ce me innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun sun kasance in an ce da su la ilaha illallah sai su yi sai su yi girman kai girman kai wajen fadarta ko girman kai wajen yarda da abin da suke nunawa yarda da abin da suke wa yaquluna ga abin da suke faɗa a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun yanzu kai sai mu tawaye ga allolin mu dan kai wani mawaki kuma tabbai haka suka da da yanzu ka mai aka tafi la ilaha illallah sai suka ne sai suka fahimci cewa fadin yana nufin me barin me barin allolin kun fahimta da kyau a ce idan mutum ce la ilaha illallah wannan yana nufin ya bar mai kenan ya bar dukkan wani abin bautar da Allah idza qila lahum la ilaha illallah ba fata kai idza qila lahum utruku alihatakum idza qila lahum kassiru alihatakum ko idza qila lahum hajiruhum idza qila lahum la tas'aluhum la ta'buduhum duk ba haka aka ce ma abinda aka ce da su idza qila lahum la ilaha illallah to sai sun to ma'anar la ilaha illallah shine kasiruhum hajiruhum la ta'buduhum utrukuhum da aka sai suka ce a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun sai Allah ya musu da masali ce bal wannan bal din ba ta rufe abin da suka faɗa baya sha'irin majnun da suka ce Allah ce bal ma'ana ba haka bane kariya kuke يعني ليس بسائر وليس بمجنون وإنما جاء بالحق وصدق المرسلين da gaskiya ya zo kuma abin da ya faɗa ya gaskata dukkan annabawan da suka kuce da cikin su har da annabi Ibrahim da kuke tinkafin bin sa wato ana ganin musu da martani kenan annabi ce la astaghfiranna laka ma lam unha anka lalle zan roka maka istighfar zan roka maka Allah gafara matukar ba a hana ni ba imam an-nawawi yace fihi jawazul halfi bi ghairi istihlal ya halatta kai rantsuwa ko da ba ce dan sai muke tun daga ji annabi ce la astaghfiranna laka ya karfafa maganarsa da rantsuwa al-muqaddara da kuma lamun al-muwatta lil half kenan lil kenan da kuma nunut tawkid mu'akkidat salasa annabi ya kafa magana cewa sai na roƙa maka Allah gafara matukar ba a hana ni ba to sai kuma annabi ya cigaba da wata istighfari fa anzala Allah azza wa jalla ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena sai Allah ya saukar da wannan aya ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu kulli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabu to wanda abu da ya faru ya faru a makka wannan aya da muka ce an saukar da ita yanzu a nan kuma ita kuma ta sauka ne a madina domin tana cikin ayoyin suratu tauba wanda suratu tauba ko madaniya ce gaba ɗayanta an fahimta ku to menene dangantakar wannan aya da mutuwar abu talib shi ne suka ce wannan aya ba ta da dangantaka da mutuwar abu talib tana da dangantaka da istighfarin da annabi ke yi wa abu talib yace zan maka istighfari matukar ba hana ni ba to sai ya ci gaba da yin istighfari din har iya zaman sa na makka har sai da ya zo madina yana yawa abu talib istighfari sannan sai aka saukar da aya aka yi haka hana shi aka ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen bai dace ba ga annabi ko wanda suka yi imani da annabin su ce za su yi istighfari za su roki gafara ga wanda suke musulmai walau kanu uli qurba ko da sun kasance kuwa wato makusanta juna min ba da ma bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana da cewa waɗannan yan uwan nasu ɗan wuta ne an fahimta ko wato wannan ke nuna annabi ya ce yin istighfari kenan har zuwa yaushe har zuwa madina waɗansu malaman suka ce a'a ya dai fara yin istighfarin a makka sai aka saukar da wannan aya aka hana shi istighfari din to amma wannan zai nuna kuma ayar ina maka take su suka ce ya ba damuwa aya tana iya sauka sau biyu a saukar da ita a makka a saukar da ita a madina wannan ya faru da suratul fatiha ya faru da daidai daidaikun ayoyi na alkur'ani an saukar da su a makka kuma aka sake saukar da su a madina waɗansu malaman kuma suka ce ita wannan aya sababin saukar ta daban suka ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin ziyartar kabarin mahaifiyarsa ne ta Allah ya saukar da masalin nabi wal ladina amanu yastaghfiruna ba da ya nemi mata istighfari sai aka ce saukar da wannan sai ya nemi ziyartar kabarinta sai aka ce wannan an ba shi izini zai ziyarci kabarinta waɗansu malaman sun faɗi wannan amma dai ya ci zahiri cewa ayar ta fi alaƙa da istighfarin da annabi ya yi kewawa abu talib kuma duk a cikin abin da zai nuna mana wannan ne ga annabi ya yi istighfari sai istighfarin nan da yawa abu talib an karba ba karba ba a ce annabi na iya yin addu'a cikin hikimar Allah ya da ma karba saboda me addu'ar ba wai dai shi annabin bai tantance a karba addu'ar ta ba ba kuma domin lafazzan da ya amfani da su ba sa nuna girmama Allah ba sai dan rashin cancantar wanda aka yi wa addu'ar ba za ta auka kansa ba bai tantance ta ba da haka ba ta faɗa kansa ba wannan sai ya zanto ba wai kunyata matsayin annabi ne ko rage matsayinsa a wajen Allah wajen ba karba ba a'a tabar da Abu Talib ne da addu'ar annabi bata fada kai ba da rashin addu'ar annabi bai dace karba biya ina fatan kun fahimta to wannan sai kin ce ba zan yi bane dan ta addu'a karba kuma saboda haka a wajen addu'a abinda ake bukata kai mai addu'ar kanka yaya kake sannan lafuzan da kai amfani da su yaya kake lafuzan ne da sai kunshi girmama Allah da gabatar da bukata wurin su shi kadai babu shirka babu tawassuli babu bid'a cikin su babu tawassuli irin na bid'a kenan koya sannan kuma wanda kaiwa addu'a din yaya yake kanka kaiwa wannan abu ka tantance a baka wannan abin wani kaiwa ya tantance a bashi waye kaiwa sannan nau'in abin da ka roka din ta aiwa ka zanto salihin bawa ka karance qur'ani kai ta wasu lidi a nan ma kai da azumi kila kuma ka je kai umara kila ma kai aikin haji duk abin da kai ya dace qur'ani ka karanta ga ka salihin bawa ga ka a wurin da yafi kowanne sarki da maka ga ki kai abin nan to amma abin da ka roka shine annabta ka ne mutum ma ka zama wani dan karamin annabi a turo kamar ya Allah turo ni manzo yanzu Allah zai kula wannan addu'a ta ka ba kula ka ba ba kula ka an fahimta ko ko kuma ba wannan ba karka ka ce ta yi girma da yawa dawo kasa kasa ke duk waɗannan ababen ka roƙa amma kana roƙon Allah ya Allah ba ni da a gobe a yau da kake magana a baka ta gobe dan kuma baka da mutai goro ne sunnar Allah ta saba wa haka ba wai dan Allah ba da kudura bane kan wannan sai dai sunnar sa ta saba mai ta saba wa haka domin ko ne daga Allah ya sama sabo sababin samuwar da shine zato kana da me kana da wani kuma idan ka roka kuma akwai bukatar mutum su samu juna biyu kuma yayi wani lokaci sananne mafi karanci shine wata shida sanan daga ba a zo a haihu amma yau ba ka da aure ba ka da komai ka sauke da ana ansa addu'a lafazin da zai amfani da su ne girmama Allah amma ga shi yayi wa Abu Talib istighfari cewa a ya yafi masa zunubansa kare ki ga wata kar ai kaza amma kuma karshe ubangiji ta'ala bai karba ba sai ma ya nuna cewa daga yau ma ka daina ma kana lin nabi wal na amanu an yi yastaghfiru lil mushrikina kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi addu'a ga Abdullah bin Ubay bin Salul ai ya masa sallah sallan gawa kuma addu'a ta kunsa lokacin da zai mutu yace idan ya mutu annabi ya masa sallah kuma ya bar wasiya cewa rigar annaba ja a masa likafani da ita dan rigar da taba jikin annabi amma kuma gari yake dan munafiki ne duk kuma hakan ta faru annabi ya bada rigar an yi kaza kuma ya je ya masa sallah kuma duk wannan ba za ta amfani da gobe kiyama sai dai to me hikimar Allah ya san ba za ta amfani shi kuma ya sa yi wato shine malamai suke cewa hikimar da ke karkashin wannan jan hankalin danginsa don su yi musulunci na gani amma shi kan abin da zai amfani shi to me amfanin yi wa Abu Talib koyawa musulmai cewa in dan uwanku ya mutu babban abin da yake bukata shine me istighfari ba ma wai da addu'a ba istighfari ka roka masa gafara a ce mamaci yana bukatar yin addu'a ne sama da me sama da sadaka kun fahimta ko addu'a ita ce ta shafi kowa da ni da kai da mu da su duk za mu iya wa kowane musulmi addu'a mu roƙa masa gafara Allah shi ya masa ko mun san shi ko mu san shi ba ko da dangantaka ko babu amma sadaka kuwa inda za mu ciyar da kwanta sama, ga wani ladan ya kai masa Allah ba zai ba shi ladan ba sai in wanda ya ciyar din nan ya zanto ɗansi shi ne abin da ɗanka ya bayar sadaka cewa dan abin ya amfane ka wannan zai kai gare ka domin ɗanka kamar wani ɓangare ne naka amma wanda ba ɗanka ba abokanai su ciyar da duk abin da su na dukiya su ciyar da dukkan miskinan kano akan kai a baka ladan ko ku cika ba za a baka ba wa allai salil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura summa yujzahu al-jaza'a amma an suka taru suka maka a kuma to wannan zai amfane ka ina fatan kun fahimta kenan mamatan mu me ya kamata mu musu addu'a yaushe ne ba za mu musu addu'a ba in ya zanto ba su tantance ai musu ba in suna cikin hali makamancin halin da Abu Talib ya samu kansa a ciki dan gaji Annabi ya fara musu kuma hakan ina fatan kun fahimta wannan kyau wa anzala fi abi talib innaka la tahdi man ahbab cikin lamarin Abu Talib kuma sai Allah ya saukar saukarwa Annabi wannan magana innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'la bil muhtadin da a nuna duk yadda ka so ka shiryar da mutum to shirya ba ta hannunka kai dai abin za ka yi shine wa'azi da zan hankali amma kin samu mutum shirya wannan hannun Allah yake an fahimta ko fihi masail al-ula tafsiru a tafsiru innaka la tahdi man ahbab matsalolin da ke cikin wannan babi ta farko shine tafsirin fadin Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbab الثانية مسألة تبيو تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا زوجا الثالثة مسألة أكو وهي المسألة الكبيرة إذا ببر مسألة تفسير قوله قل لا إله إلا الله فسر فإن لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم sabanin abin da da yawa daga cikin masu da'awar ilimi suke kansa yau menene ma'anar la ilaha illallah kenan ma'anar salama abu da bi hakkin illallah ba abin bautawa bauta ta gaskiya sai Allah amma da yawa daga cikin ma'abuta ilimi a yau wanda ba su fahimci tauhidi ba sai su dauka ma'anar la ilaha illallah shine ma'ana ah, ba ba ba mai la khaliqa illallah ma'anar da la khaliqa illa Allah to idan suka ce al ilahu shine al qadiru alal ikhtira'i wanda yake da iko kan kago halitta shine ilahu wannan ko ba shine ma'anar sa ba ma'anan al ilahu al ma'bud bi haqqin wanda za a bauta bautar ta zama gaske ba wai kace wanda za a bauta kadai ba ha, wanda in an bauta masa bautar ta zama gaske shi kadai to wannan shine Allah dan wannan ya nuna cewa duk wanda aka bauta ba shi ba bautar ta zama gaske ba ta zama gaske الرابعة مسألة هدوء أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قال للرجل قل لا إله إلا الله wato da Abu Jahal da wanda suke tare da shi a lokacin sun san abin da annabi yake nufi in ya shiga wurin mutum yake da la ilaha illallah sun san me annabi yake nufi kauracewa dukkan abun bauta sai Allah sun san wannan sai mala yake fa qabba Allahu man Abu Jahl a'la wa minhu bi asl al-islam yake tir da mutumin da Abu Jahl ma ya fi sanin asalin musulunci kuma Abu Jahl ya san la ilaha illallah ma na ta dokin yi amma da yawa yau daga cikin waɗanda suke da awon ilimi ko ba su san ma me la ilaha illallah da kace me la ilaha illallah sai ce la wahidun fi zati ilahi sharika lahu wahidun fi sifatihi la shabiha lahu wahidun fi kaza kaza kaza la kaza kaza wato Allah shi ka ne a cikin zatin sa ba wanda ya kama da shi shi kadai ne cikin sufofin sa wato ba mai tare da cikin zatin shi ka ne cikin kaza shi ka ne cikin halitta ba wanda ya tashi halitta amma baya cewa wahidun fi ilahiyyati ila shirika baya kawo ilahiyya sai dai kawo fi zat الذات fi sifat الصفات الوحدانية bi ma za fil الخلق duk wannan tawhidin a ta'ira a ya kare duk inda za a yi tsarkake Allah ana cewa ai baya ta ba ba ba su bi ne shi ɗaya ne ya za ka tsaya waye yake bukatar ake masa Allah ba su bi ne shi ɗaya ne musulmai ba sa bukatar a faɗa musu wannan ka haɗa daga cikin kafare na lokacin maka ba sa bukatar a faɗa musu wannan sa Abu Jahil duk ba su da Qur'ani da a faɗa musu wannan ba sun yi jiki kaɗai ne ba su bi bane sun yi da wannan an fahimta ko amma shi kadai ne a zakar sa ba su bi bane ba sun yadda da wannan sun yadda shi kadai ne wajen halitta ba mai kai sun yadda da wannan abinda kawai suka yadda shi kadai za a yi wa bauta shi ne suka ci wuce ba bauta din nan dai kan a yi masa wani lokacin kuma wani lokacin kuma a yi wa waɗansu waɗanda ake ganin su masu shiga ne a sa saboda su isar da mutum shi ne su ba su ne ban mutu tsakanin wancan rayuwar da wannan kyau da ake ciki wani lokacin waɗancan na dama sun fi sauki domin duk shirkar da mutanen maka suke ba sa yin shirka a cikin rububiya shirka ce a cikin mai a rububiya rububiya kuma shine halitta ko ba ce taba akwai mahalicci sai Allah sannan kuma al-mulk ba ce taba akwai mai mulki sai Allah sannan al'amru wato tadbirul khalqi kenan gudanar da dukkan duniya din ba sai da akwai mai wannan sai Allah duk sa Abu Jahl sa Abu lafi sun yi da wannan amma a yau daga cikin waɗanda suke musulmi a wanda suke ganin cewa tasarrufin duniya yana hannun wali tasarrufi saukar da ruwa yana hannun wali a tsamar da kana cikin wani kogi gulbi ya tika ka kira wani wali zo ya fito da kai duk suna ganin wannan duk wali na iya wannan tare cewa mutanen maka ya zaga ce hun mojin kan zulali da Allah a matsalar suna da hudu a wannan lokacin Allah kadai za su kira daidai lokacin da kafarai su Abu da su Abu Lahab idan abin faruwa su kira Allah shi kadai a irin wannan yanayin musulmin yau kuma sai kira wani shi koli a irin wannan yanayin kana cikin mota ta yi tangaltan gaza ce ya dan ummul khairi haka mutane zo da kanka ya wane daidai lokacin da mujirkai Allah ya ce a wannan lokacin da awallah mukhlisin lahu suka duba irin jahilcin da mutanen mu suke ciki a yau kaga aiki ne ba karami ba ka buɗe aiki ne ba karami ba kuma da awar da za su yi cewa suna son wannan waliyan ko dan su kare martaban su ne wallahi ba son su suke ba ko ba martaban su suke karewa ba ka sa abin da yake faruwa so suke su gina kansu to idan ba su gina waliyan ba to su ba za su gina ba to idan suka gina waliyan suka gina su suka gino ko sai kuma a a tsaye daga cikin su kuma sai ce to shi kuma shi ne yadda wannan waliyan yake da shiga a wajen Allah to shi kuma wannan shi ke da shiga a wajen wannan waliyan. kuma ya koya masa tunda wannan waliyan da shiga wajen Allah to ku roki wannan waliyan zai baka to bayan ka dade kana roƙon wannan waliyan kuma sai nuna wa to yanzu kuma wannan waliyan ne ke da shiga a wajen ka kenan kai baka yi ta roke shi ba sai ka yi wa kai nan sai ka roke shi kuma tunda har da yana yin shi ma kuma sai ka biya shi ke sai sai dan ya tara wuri mabiya zai kyale shi kadai a tafi shi kadai shi ma dole sai ya gana shi shi yasa ka gama da aka fara maulidi da na annabi kada aka fara to sun tabbatar da na annabi ba ta ko ba dan tabbatar da na waliyai ba za su taɓa yadda su yi inkarin nan ba dan sun yi inkarin shi daga baya gobe za su zo su to za a yi sun yi wani sati ce yo ko da kai nan nan waya za ka yi wani to amma ya tabbatar da nan ba sai yi ne sai na wani to daga nan da ya tabbatar da wani sai nawa sai na sarkin yakin wannan waliyin sai na su kuma kenan to ana nan daga nan sai nawa daga nan sai nawa biyo wannan daga nan sai nawa sai nawa biyo wannan shikenan salsalatil eh, iftira'at ƙarya ta yi tare kowa kenan kamar sarka ta tafi ba iyaka sai illa ma ta amma wallahi ba dan suna son wannan waliyan ba ba daga gaske ba wallahi ba dan suna son wannan waliyan ba in suna son wannan waliyan ya kamata kafin su karantar da lissafi komai alal akalli misali idan mutum zo ce yana tare da sai abu da sai dauko alguniya da sadibi tare da haka alhuniya da talibi tsarikin haka ya ɗauko littafin da cewa da kadar rubuta da hannunsa ya game ya ciki tauhidin da yake ciki ya da wanda muke karanta ana dan anan wannan littafin duk abin da muke yi biyu bisa uku tauhidi muke rububiyya da uluhiyya ba mu shiga al wa sifat ba in suka shiga al-asma wa sifat duk sai sun kona duk abin da suka yi gaba da littafin da shi ya Abdul Qadir da hannunsa ka kalubalance su karanta da kansu ko su ɗin sa program su yi ta rediyo ta wannan kayan gado ne an ajiye shi gefe guda sai a dauko wani abu daban kuma inda zaka san tafka da warwara za a zo a yi rigima akan wani abu na malikiya yan wayan malikiya ne shi abdul kadir ba dan malikiya ne mun mutaassir nabila yana cikin mutaassirun na malaman mazhabar hanbaliya dan hanbaliya ne kenan yana tare da wa imam ahlus sunna wal jamaa imam ahmad bin hanbal wanda su kuma sun tsane shi kuma yana bansa ya الخامسة جده صلى الله عليه وسلم مسألة تبير أولا بابي kokarin annabi aljidd kokari kenan wa mubalaghatuhu da zurfafa wasa fi islami amrihi wajen kwadayin babban sai musulunta aljidd shine kokari aljadd kuma shine ko girma wa innahu ta'ala jaddu rabbina ko kaka ko jaddu ake jaddu hada fulan jaddu fulan shine وهل جد بلا جد وهل جد وهل جد بلا جد بمجد بجد لا بجد كل مجد وهل جد بلا جد بمجد بجد da kokari ne za ka iya samun kullu majdin girma la bi jaddin ba wai dan kakan ka wani za ka samu wannan girma sai jaddun bila jiddin bi mujdi yanzu kaka ba tare da kokarin ka ba wanda zai sa ka samu na abu ya riga ya wuce duka ummatun da kala la ma kasabat ko ma kasabtum wala tusaluna ma kana amalu as-sadisatu ar ala man za'ama islam Abdul muttalib wa raddi kan wanda yake riya cewa abu al muttalib ma wai ya musulunta Eh, wannan wasan suke nan daga cikin bid'a ne eh, su suna son duk sai sun musulantar da kakannin annabi tun na asali suka ce bai dace ba a ce shi annabi kuma a ce ga shi kamar kakansa abdul muttalib a ce ba musulmi bane suka ce ba za su yarda ba ko kuma shi a suka ce abu talib a ce ga shi ne baban aliyu kuma a ce ba musulmi bane ba za su yarda ba lalle an farfado da shi ya musulunta har wadan zuwa suka wani zabi wai asalin matalib shine gaci abi talib wa aslafi wato wannan duk su musulunta ba amma akwai ayar da mutane ke kafa wajen da cewa ai kakannin annabi dukkan su musulmai ne shine allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka ka sajidin innahu huwa as-sami'ul alim sai sai ubangiji shi ganin ka hina taqum lokacin da kake tsaye wa taqallubaka da jujjuyawarka fi sajidin cikin masu sujada bisajidina cikin masu sujada sai ce to wannan jujjuyawar annabi ai daga sassan wane zuwa sassan wane daga gadan bayan wane zuwa gadan bayan wane har ya zuwa lokacin da aka haife shi shine jujjuyawar sa gaba ɗaya ya kasance ne bisajidina cikin masallata wato cikin wa ita kuma ayar ba haka take nufi ba farko ayar tana cikin sautin shu'ara fa tawakkala ala aziz rahim a wata kira'an wa tawakkala ala aziz rahim annabi na damuwa lokacin da musulunci bai bai karfi ba kafirai suna musguna musu in yana sallah ba yana karatun bayyane sai kafirai su rinka zagin ubangiji da Allah su rinka faɗin bakar magana da Qur'ani har aka rinka sati lokacin karatun rana ya rinka sirrantawa dan kada kafirai su samu daman faɗin abin da bai dace ba gidi an gane ko to wannan damuwar da yake yi har in ya zo sallah na damuwa sai Allah ya ce masa ka kwantar da hankalinka ka dogara ga Allah Allah zai kare ka daga gare su da kai da mabiyanka duk wa tawakkal Allah azizir rahim ka dogara ga al'azizu shine Allah ar-rahim ko mai jin kai allazi yaraka hina taqumu wanda yake ganin ka lokacin da kake tafi ai hina taqumu ila salat lokacin da ka yunkura ka je kai sallah wa taqallubaka ta juya wanda kake fi sajidin da cikin sahabbanka kuna sallah tare kai ruku'i sannan su yi kai sujuda sannan su yi duk Allah na ganin kuma yana kewaye da ilimin yana kewaye da su ba za su sallah su ba innahu huwa samiul alim lalle shi Allah as-sami'u ne dangane da abin da kafirai suke faɗa maka al-alim ko masani dangane da abin da suke kunkulla su cutar da kai idan ka dogara shi sai kare su da sabon game da wannan wannan ita fasarar ta daidai duk da yawar annabi cikin masallata ma'ana fi salatul jama'a waɗansu ma kafa hujja suka yi da cewa wannan ya nuna shiriyar musulmai shine salatul jama'a da zarar mutum baya zuwa jami'i kamar baya cikin shiriyar musulmai kenan tun daga cikin farko ba ta annabi na sallah shi kadai ba sai aka sani wa taqallubaka fi sajidin yana nufin sahabbai su Ke yasa Abdullahi bin musa yake cewa na ga ɗaya daga cikin sahabbai ko mutanen da wanda idan yana ya da lafiya yace za a ɗauke shi wani ya rike sassa ta dama wani ta hagu su tafi da shi har sai sun tsayar da shi cikin sahu ga ba ya iya tafi amma sun jama'a za su rike shi ya sallar jami'a. yace da a ce za ku kiyin sallar jami ku zauna a gida da gangan ba wasu uzuri yace to kun bar sunnar sirar annabin ku walau taraktum sunnat nabiyikum la dhalaltum in ku kuka bar sirar annabin ku to za ku bata to wannan sunnar sirar kenan ake nuna ba na sallar jama'a shi aya ta nufi ba wai jujjuya annabi cikin sa ba cewa ko da bai cikin kakanninsa ba wanda ya taba yin sujada ga gundi a yi kuma ayar ba za ta bada ga wannan taimakon ba in dai sun ce takalif fi sajidin to su waye asajidin a wancan lokacin na jahiliya ka gani asajidin liman lillahi wa lillahi sajidin lillahi kenan in ma su fasara wannan jama'a kuma lafira wannan dai fasara da muka faɗa ita ce abinda da malaman tafsiri suka faɗa a matsayin ita ce fasara mafi kyau asabi a mas'ala ta bakwai ko kaunuhu sallallahu alaihi wa sallam astaghfara lahu falam yughfar lahu annabi yayi istighfari da Abu Talib amma ba a karba ba falam yughfar lahu ba a gafarta masa din ba bal nuhiya an zalika amma hana annabi الثامنة مسألة تتكوت مضرة أصحاب السوء على الإنسان abokanai waɗanda ba na gari ba ga irin cutar wadda suke yawa bil kamar yadda waɗancan suka cutar da abu talib su abu jahal kin attaka atu mas'ala ta tara madarratu ta'zim al aslaf wal wato cutar da ke kunshe wajen girmama al aslaf magabata wal ko manya to shine nan suka ci gyaran malam suka ce bai kamata zai ce al aslaf girmama magabata girmama manya wannan in magabatan sun zanto na gari manyan sun zanto na gari ai abu ne da aka nemi a yi shi a cikin shari'a yana daga cikin girmama su yi musu addu'a wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da haka bai kamata ya kawo hukuncin alai salaki ba ya kamata ya sa masa da haka kamata ya ce madarratu ta'zimil aslafi wal akabiri in kanu ala ghairi hudan ko madarar da azim al-akabiri wal aslaf al-aslaf wal akabiri cutar da ke kunshe cikin girmama magabata ko manya in kanu ala ghairi hudan in sun zanto ba kan shirya ba kaga girmama sai zama akwai me kenan in kasuwa dan wannan sai nuna in suna kan shirya girmama wasu ba kasuwa bane da haka ya kamata ya ce to amma da kulli jawadin kabwa ta kowane in garman doki zai iya yin tuntuɓe الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك wato babbar shubha da mutane ke bata da ita almubtilina masu barna suke kafa hujja da ita fi zalika wajen bin addinin iyaye da kakanni wajen bin girmama manya sai ce abin da manya suka tafi akai kai ba za ka abin nan ba lisbilali abi jahl bi zalika wannan gashi abu jahl ma ya kafa hujja da wannan to wannan sai nuna ba wata babbar shubha ce wanda duk mutane suke kafa hujja da ita kaga da kan an yi hujja da ita ma haka الحادية عشر مسألة تشاطئة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت babbar shaida da ke nuna cewa a ashe su ayyuka abin da ake kirga su da shi shine mai ka mutu a kai alkhawatim li'annahu law qala hala na nafa'at domin Abu Talib a lokacin da ya faɗe ta da ta amfani wannan ke nuna kenan duk barnar da mutum ya a baya in a karshe ya zo cika ta gari cikawa ta gari kenan wannan barnar duk an manta ne الثانية عشر مسألة قوم شابيو التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين سالورا dangane da girman ita wannan shubha abinda ake nufi da shubha abinda yake kamar dalili amma ba dalili ba shubhar kuwa ita ce cewa iyaye da kakanni ba haka suka yi ba kai dan me zaka yi kaza to duk wanda yake baka wannan ba dalili bane ba dalili ne mai kamar da dalili amma shi ba dalili bane ba zurwaye da kamar wanka kenan wato girman ita wannan shubha fi qulubi dhallin a cikin zukatan batattu li'anna fil qissati annahum lam yujadiluhu illa bi, don mun ga a cikin wannan kisa ta Abu Jahl ba su jayayya da Abu Talib ba sai akan wannan duk abin da annabi ya faɗa ba su ce ba to ko ba za ka tana da kaza ba to ko ba za ka tana da girman ka ba to ba za ka sai dai suka tsaya akan me a tar ga ko annabi lati Abdul Muttalib annabi ya faɗa su kuma su tana ne ta wannan ya nuna wani abu ne mai girma a wajen waɗanda su fahimci shirya ba ma mubalagatihi sallallahu alaihi wasallam takrihi tare da cewa annabi na maimaita kiransa yana zubba wajen bayani fali ajli izamatiha ko azamatiha wa wuduhiha indahum iktasaru alaiha dan girman ita wannan shubha da bayyananta a wurin su shi yasa ma suka takaito akan ta ba su kara kawo mata komai ba to abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ya shafe mana wassalamu alaikum ina son tsarin bayani wajen idan yan uwan mutum suka yi masa sadaka musamman ma waɗanda za su iya cin gadon irin wannan sadaka za ta amfane ki kamar yadda ma gabatar sadakar da za ta amfane ki shine wanda ta'yanka na tsufanka ta'yanka na cikinka suka yi maka to irin wannan sadakar ce za ta iya amfanar ka bayan mutuwarka amma sadakar da waɗansu dangi za su yayye ko ganne kaga suna cikin magada da waɗansu sharuɗa sannan kuma da kamar matar ka ita ma tana cikin magada duk wannan sadakar su ba za ta amfane ta ba sai wanda kanka yi shine abin da dalili ne shari'a ya nuna ina jin mun karanta wannan lokacin da muke cikin littafin akamul jira'i kafin mu kammala shi mun karanta wannan mas'alan tare da faffaɗan bayani a kai sadakar da za ta amfane ka kenan amma duk sauran mutane abin da ya kamata su yi maka shine addu'a roƙa maka gafara wannan roƙon gafara kuma zai fara ne tun daga lokacin da ka mutu sannan kuma da lokacin da aka zo wato ainihin wanka a sallah kai sannan kuma da lokacin da aka binne ta kafin a bar makabarta daga nan kuma baya iya kantuwa da lokaci har illa ma sha Allah ya halatta aiwa mutum addu'a a wato ai masa istighfari matukar musulmi ne wannan zaka shi kowaye maka ko danka ko wanda ba danka ba koya kowaye amma sadaka fi khassatiha ba sadaka da za ta amfani ka sai da danka ne suke kai maka ya kamata ku fahimci wannan matsalar da kyau wannan ke ko wani hadisi da ake cewa waye annabi sallallahu alaihi ya taba zartar kabarin mahaifiyarsa wai daga ba Allah ya rayar da ita ba da gaskiya da shi wannan da hadisi ne mawdu'ai marasa asali wannan ke cewa ne matsayin a tara mutane a raba Qur'ani bibi bibi a sa su karanta don biyan wata bukata bid'a ne menene gaskiya ga wata tabo da tabo da aka ce mala'ika jibril wai ya zuba a bakin fir'auna dan ya hana shi fadin kalmar shahada wai zai faɗi kalmar shahada kenan sai ya jefa tabo a bakin sa wannan isra'iliyat ne ba da asali masu tafsiri suna faɗa wannan dai isra'iliyat domin ga cikin qur'ani ya nuna ya faɗa amma faɗan ba za ta yi amfani ba hatta idza adraka al-gharqu قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين da abin da ya faɗa Allah ya fito mana to kuma sun ce wai zai faɗa sai mala'ikar jibril ya ce sun tabo a bakin sa wai sun dauka ma ruwan ma irin namu ne nan mai tabo bayan sun ce namu ne take a cikin ba bo a wajen ta ga wato shi za duk lokacin da ke sa zo duk irin wannan wato da ta kalli masanin ta ma zai ka samu cewa ƙarya ne an fahimta ko farko ne ga qur'ani ya ce ya faɗa na biyu sun ce tabo ko ba maganar tabo a wajen tun da teku ne ba irin tafki ne ko dan kududdufi haka irin wanda yake ruwan ya dan tafi kuma ga dan kadan ai inda ba ruwa da yawa nan da ake samun tabo amma in ruwa ya ruwa ina tabo yake kuma wannan faɗi da ya ba zai amfani su tun da ya zo lokacin da mutuwa ta zo dafkin dan Allah ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sa imani ba zai amfani su ba in har ba su imani wasu da sai da azabar ne kamar yadda Allah ya wannan yake cewa mun ji bayanin cewa wannan hadisi na mutuwar Abu Talib ba zai ci karo da ayar walin sai da wasu ladina ya wani sai ba to amma kuma da an ce musamman ga malaman da suke cewa wannan yaki ban ta Abu da ne kadai shi hana ta arzu din to amma menene hadisin da annabi ya kira wani ba hude zuwa ga musulunci a lokacin ya je duba shi ba da lafiya to wace ma a cikin hadisin an ce kuma shi kuma ya mutu a tazo shi wannan an nuna ya kwanta ba da lafiya annabi ya je duba shi yasa ma ko da masu kawo hadisin ba sa kawo shi a babun mutuwa suna kawo shi a babun dubiyar mara lafiya ko da ba musulmi bane annabi ya je ya duba ya musulunta yayin da safe kuma ya mutu kaman da yamma ko ya mutu bayan kwana biyu a cikin ba fa yake wani lokaci ya mutu ba ba wai yana gama faɗa masa bane kuma yana mutuwa yana da kyau ka duba hadisi wannan kuma yake cewa in tambayar wata wannan darasin ba waya akwai ayoyi da ke cikin suratul kafi da wadansu malamai suke kafa wajen su kan gina kabari a masallaci wannan mutu da wannan darasin da kuma an taba an sa su da na ko wanda ya ko wannan darasin mintunan da ya rage dan kasa sun ya fara suka. ko ta baki saboda ta karanta kuma tun da yanzu kuke mi kowa malam wai musaffa ya halatta saboda da wannan darasin musaffa musaffa a wurin gardawa masu karatun allo shi ne wannan mahaddaci ne wannan mahaddaci ne sai su rinka yin muzakara tsakanin su da juna wannan ya karanta kamar rubu'i wannan ya karanta rubu'i wannan ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta idan mutane sun yi wannan babu muzakara ya halitta annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana karanta suna yin wannan tsakanin da annabi da malaka ko wanne ya arzu ala ghairi qur'an a shekarar da annabi zai bar duniya ta tafi kamar da hadisi na Abdullah dan Abbas da cikin Bukhari sai da malaika da ya karanta kuma annabi ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta sai dai su ba wai cewa za su yi wannan yayi bi wannan yayi bi misali wannan yayi bi wannan yayi nusufi a karanta qur'ani ne gaba ɗaya wannan yayi sai kuma su suna karanta gaba ɗaya wannan yayi sauransu amma idan an karkata wannan ya bi wannan ya izuki ba wani dalilin shari'a da ya hana wannan idan mutane sun yaka a matsayin muzakara ya halatta to ah. ba ta da alaka da wannan cewa a hajji laka bi ayin dalla wannan yana nufin in yi in faɗe ta a matsayin hujja hujjar ta a wurin Allah gobe kar a masa azaba amma cewa sai da wannan wajen da ta Allah wa da shi da wannan ana magana kan sai da zuwa al'umma sai ka isa ko ba ka ba shi ne magana zai ba da sai da kan al'umma cewa ya fita kuma na zana min kulli ummatin bi sabidin wa qul atu burhanakum fa alimu anna al-haqqa lillah wa dhalla anhum ma kanu yusrifun sai daga kowane annabi zai wa al'umma cewa ya fita ne ai a karanta ne ka sauke qur'ani wato mutane suna da darasin fahimtar addini kasancewar abu mai kyau ne fa ba kuma da yanzu zai zama addini ne sai kayi shi a lokacin da ya dace yanzu karatun qur'ani abu mai kyau ne amma a wurin sallah an nuna sai kyau da karatun qur'ani amma a halin rukuni da halin sujjada duk an tare da maka ababen da za ka faɗa a halin zama su an gane zama a wani zaka yanzu da ka ɗauko Qur'ani ko ka karanta shi a cikin halin rukuni ko halin su gada ya yi ba annabi ce an hana ne karanta Qur'ani a rukuni ko a sujada annabi nan ta an hana shi karanta Qur'ani kaga ba ta hanyar Qur'ani bai dace karatun Qur'ani ya wani kile amma mahallin sa Allah bai karanta ba abin da mutane ba ta gane kenan da haka lokacin da mutum ya mutu babba abin da yake bukata roƙa masa gafara abin da annabi ke cewa in san suru ya ce lokacin da aka binne mutum kenan ku roƙa masa gafara fa inna al'ana yi ba yanzu ina ana roƙon bayan wannan kuma suka ci gaba da masa istighfari ka ci gaba da masa addu'a kowace ne ba tare da ce lokaci saboda hadisi ya zama ta kuma adam in qata amalu ila min salat sadaqatun jariya eh? aw ilmin yantafa bihi ana nufin a cikin gaba a wani insanin ya ulahu wani insanin ya addu'a yana da ba ta ta ba amma yana daga cikin babban abin da ta zai wa mahaifi addu'a banda yake da sauran ayyuka na gari idan yayi mahaifin zai samu an fahimta ko to kuma addu'a kuma kowa na iya yi sauran mutane addu'a kawai za su yi amma ba za su yi za su yi mata abin nan ba to ita wajen wannan addu'a ko roƙon istighfari ko da hausa kai Allah ya ka ya Allah tukan wani ya Allah yawa wani gafara ya Allah sun yawa wani kabarin sa duk ubangiji da Allah ya ka ba wai sarki ne wai mun zo mun raba Qur'ani warka warka an kace Qur'ani wannan addu'ar cewa mu zo mu kama qur'ani mu sauke mu mai da wannan abu ne wanda gobe din duk mutum da yake mutu a za a masa fitawa sauke qur'ani a dago ga su zo yi bid'a ne ne to amma ba ana addu'a ba addu'a wai da wanda ya haddace da wanda bai haddace ba da yaron karami da babba da mata a cikin gida kowa ya wani addu'a ko yanzu ya addu'a ya zaɓi lokaci mafi dacewa na karɓar addu'a irin wanda annabi ya bayyana ko hali ko lokaci lokaci kuma shine na asuba dama lokaci ke su jibari ne sai ka lokaci masa gafara a wannan lokaci an gane ko asabirina wa sabiqina wa rasulina wa mutaqila ne wal mustaqbirina bila asha ba sai ke su jibari lokacin asha asha shine as-sahru ko as-saharu mufrad sun ko da yawa da sukunin ha ko da mata abin nan annaharu annaharu duk abu ne wannan ne lokaci na asuba lokaci ne wa mutum fadi dama an da bayan ya bil an gane ko وصيام عدد حق للسائلين والنساء وابن وبن وبالأسحار يستغفرون وصيام عدد kawo mutum addu'a ko su yawa mutum da addu'a da da mutuwa ko ka yawa mahaifin ka da da mutuwa ko nan da shekara ashirin ne lokacin tsawai din nan lokaci ne na roƙa masa gafara baya ga nan kuma daga cikin lokuta bayan an kammala kiran sallan farin da kuma lokaci ne na addu'a za ka wata bukata ta Allah karba ciki sai ka fara lokuta da za ka mahaifin da gafara ko mahaifiyarka da kuma yanayi kamar lokacin da mutum yake matafiyi kamar lokacin da mutum yake mai azumi lokacin da zai shan ruwa da sauran duk lokacin da sunna ta koya mana dan mun kiyaye shi sai mu ribanci ba amma in za mu yi cikin da daga mu zai mu kuskure yanzu ka ga wannan sai aka mayar da abin su ba sai wannan addu'a ta gardawa idan sun zo kafin su kalli gafara da zai wannan yanzu da kudin nawa aka ba mu ina abin da ke gaba nawa aka ware sauka dai za a yi idan kudin da yawa to sa ɗan yi karatu da ke in kuma kudin ba yawa ta mana abu da abu sai mutum ya karanta sutura farko da ta ƙarshe duk da ya tsakiya ba ta sai juya warga ita kai ga ba su kuɗi ga ɗan uwa sun yi ma karatu kuma dai ba ita ce hanyar da Allah madaukaki ba ita ce hanyar da annabi ya shirye ta mu ba yasa da yawa da cikin malamai suke samu mutum ba a karanta masa ko wani littafi da wani mutum wai wani malamai ke cewa menene hukum qira'atul qur'ani ala al-amwat hukum qira'a yana da kyau kwarai da gaske yace ga hadisin muslim annabi ke cewa na roki izini wajen ubangiji na a bani dama in yi wa mahaifiyata istighfari sai Allah ya hana amma na roki in kai ziyartar kabarinka sai aka bani dama yake ko wannan hadisin kakken baya ne duka da cewa wanda ya mutu ne yake bukata a masa yake da da ko karatun qur'ani yake da karatun qur'ani da sai annabi ce na roki izini wurin Allah in karanta ma ya ga ne amma ba haka yake ba yake na roki izini in mutu ne in mutu ba ko sai da annabi da annabawa suka yi wa mutane shi da abin da Allah ma ce annabi yi wa mutane annabi Ibrahim ya ce rabbana zukurli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab ne yayi wannan bai yi bari ba annabi wa alaihi salam babu dake da rabbi birli wal wardi wal muntakal bayti mu'minan wal mu'minina wal mu'minat wa la tajidu zalimin illa tabara Allah kuma yake da annabi fa nan annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum a cikin yake kenan karatun Qur'ani ko yake da ko da mura yake amma yadda karatun qur'ani wannan yake a wani wata wata wata wata wannan ko sakka kake kan cewa bid'a ne ko sakka kake wallahi sai kan bar kake da kake kan wannan a tsar ne eh duk wanda ke yayi in kai da kuma kake yayi dan idan rana ta riga ta ba ta ruwa قال يدي الله أقبل النهار من حولها وأقبل النهار من حولها وأكثر الصعيد إذا كانوا تسعة أنا في بيتي بقى والله أعلم da yawa daga cikin mutane sukan ɗauki sa'ada da kwanciyar hankali da walwala sanadiyar samuwarta shi ne tarin dukiya waɗansu sukan ɗauka cewa sa'ada da kwanciyar hankali da samun walwala da managarciyar rayuwa ya danganta ne da irin mukamin da kake da shi a hukumance ko a siyasance waɗansu sukan nemi sa'ada ta hanyar ƙoƙarin mallakar wata takardar shaida ta karatu daraja ta ilimi ko na rayuwa ko ilimi na addini waɗansu sukan tsammaci sa'ada shi ne cewa wane ya sanni ko su wane sun sanni ko su wane sun ɗaure min gindi ko ni da fadan wane ne ko ɗan kan jirgin wane waɗansu daga cikin mutane sukan ɗauka cewa samun dukiya mai yawan gaske cikin bankuna mallakar gidaje da filotai, da gonaki barkatai sau ba adadi wannan shi ne makura ta sa'ada ga ɗan adam waɗanda suke yin waɗannan tunani tantar ba su karanta alkur'ani mai girma ba tantar ba su karanta tarihin waɗanda so gabata ba ba wani mai dukiya da za a yi yau ko nan gaba wanda ba taɓa yi su ba a baya ta fuskar dukiya gaba ɗaya a tarihi ba a taɓa yin irin karuna ba ba kuma za a taɓa yin kusan kusan ba inna karuna kana min qaumi musa fa baza alaihim ya kasance cikin al'ummar annabi musa amma dukiya ta sa sai ya fito ya musu tawaye Allah ce wa atainahu min al-kunuz mun ba shi taskoki na dukiya irin abin da ma inna basatiha la tanu'u bil isba inda za ka sami ƙarfi saba'in ka ɗora musu dakon makullan taskokin dukiyarsa da za su iya ɗauka ba da abin da ke cikin dukiyar na zinariya da lu'ulu'i da dukkan wani dangi na hajar dukiya mutum saba'in ba za su iya ɗaukar makullan ba ba abin da ke cikin taskokin ba wannan mutum saba'in ko arba'in ulul kulwa ma'abuta ƙarfi zara ta ƙarfi idh qala lahu qawmuhu la tafrah mutane suka ce karka alfahari karka girman kai da kasafa inna allaha la yuhibbul farihin ubangiji ta'ala baya son masu girman kai baya son masu kasafa wa bi ma ataka allahu darul akhirah abinda Allah ya baka nemi gidan lahira lahi nemi gidan lahira da abinda Allah ya baka wala tansa nasibaka min ad-dunya tare da haka karka manta da rabanka na duniya ba haramta maka ci da sake sutura ba wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi al inna allaha la yuhibbul mufsidin wannan shine dangin wa'azi da nasiha da aka masa. amma bai ji ba alfahari biyar dukiya ta jaki yace inna ma utituhu ala ilmin indi da karshe ubangiji ta'ala ya halakar da shi a tarihance dai baka taba samun kwatankwacin wannan ba ta fuskar mulki kuwa baka taba samun kwatankwacin fir'auna ba ta fuskar duk abin da zaka bukata na duniyar nan an taɓa yin waɗansu sun wuce a da sama da waɗanda suke yi na yanzu mulkin su bai sa sun sami sa'ada ba dukiyarsu ba ta sa sun samu kwanciyar hankali da walwala ba matsayi da suke da su da mukami da sarauta bai sa sun samu kwanciyar hankali da walwala ba hajar dukiya da suka mallaka ta kasashe ta gidaje ta filotai bai sa sun samu kwanciyar hankali da walwala ba kullum suna cikin rashin jin daɗin rayuwa suna cikin samun kunci a cikin zukatan ba dan komai ba amma su wannan shine sa'ada sai ubangiji ya ba su wannan kuma ba su dace da sa'ada din ba a ce menene sa'ada kenan sa'ada da kwanciyar hankali shine mutum ya imani da Allah mutum ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya imani da alqur'ani mai girma mutum ya imani da ranar karshe imani da Allah ta'ala yadda da shi a matsayinsa na rabbi mahalicci mai arziki halitta mai kulawa da ita yadda da shi a matsayinsa na ilahi shi ne kaɗai cancanta abaitawa a duniyan nan yadda da shi ta fuskar sunayensa masu tsarki da zubabansa manya kuskokinsa manya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaunarsa a cikin zuciya sama da kaunar kowa gabatar da maganarsa sama da maganar kowa yi masa da'a cikin duk abin da ya umarni da shi hannuwa daga dukkan dangin abin da ya hana imani da ranar tashin kiyama tunanin ta cewa za ta zo da ya mata tanadi irin wanda ya dace da ita imani na gari imani tabbatacce aiki na gari yadda da za a yi kiyama sai wannan ta in zan nemi dukiya sai in bi ta hanyar halal in zan nemi mulki sai in bi ta hanyar halal na samu dukiya kuma ba ta kautar da ni daga bin umarnin Allah kuma ba ta sa ni in zanto mai kafafa da girman kai na samu mulki kuma ina kokarin wanzar da adalci Allah ta'ala ya hana ni mulki ya hana ni dukiya imani na da Allah ya wadatar da ni sai in rinka ji a cikin zuciyata ba dan Allah ya tsane ni ba ne yayi talaka dan mutunci na sai da ga dama ina yanzu da nake tsare salloli guda da cikin jami'i da zan zama mai kuɗi sallolin ne sai su nuna wahala ko da cikin jam'i ko da wajen jam'i ballantana cikin jami'i wannan shine sa'ada a samu mutumin da ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake aiki da alqur'ani mai girma yake tunanin mutuwarsa gobe yake gabatar da ayyuka na gari domin gobansa wannan idan kana neman sa'idu idan kana neman mai arziki a duniya wannan shine mai arziki ya so nawa ne mutum ya samu mulki kuma baya da kwanciyar hankali ya so nawa ne mutum zai mallaki naira miliyan ɗari biyu kaɗai miliyan ɗari biyu fi kaɗai amma da zaran ya samu tasgaro na rabin miliyan a harkar kasuwanci hankalin su zai tashi in da yana sallan jam'i sai ga wata rana salloli guda biyu uku yini guda salloli sun kuɓuce masa saboda yana tunanin me yasa na samu tasgaro yana da miliyan ɗari fa kafin ya yi hasaran naira dubu ɗari biyar sai da ya samu riba kila ta miliyan biyar shida bakwai takwas amma yanzu wannan hasarar ita yake rinjayarwa da tunaninta sama da ribar da ya samu da ubangiji ta Allah ya da sau nawa mutum ya ɗanɗani kuɗi da suka tafi kuma ya rikice ya manta da cewa ba wani talaka a gabas da ni ko yamma da ko arewa ko kudu da ni shi tun da yake bai taɓa dan mai kuɗi din ba tun da Allah ya tafi shi ya tafi ne shi ne miskinin za mu tara ba a haka yake har zuwa yau mu sai nawa ne mutum ya samu mulki a sanadiyar rashin mulki kuma ya sai ya tsimo shi dukkan wannan ake mulki ba shi ne sa'ada ba dukiya kuma ba shi ne sa'ada ba mallakar gidaje da filotofi duk ba shi ne sa'ada